الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله من النطاف صفو شديني يا شوال 1439 kalenda ya Nigeria na jin daidai bai safo guni ko ya July 2018 kalenda ya miladiya na da karatun lissafin arzu da wannan zafi doci ya al'imam muhammadu ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala daga matlabu na fi zuriyatul hassan radiyallahu an matlab ne ga ya ce ya zuriya hassan bu radiyallahu anhu na alhassan da alusaini zaguba ba ya gishi ya anibi sallallahu alaihi mana anibi sallallahu alaihi dakwa anibi gane na fatima na fatima cikin ma hassan na na fatima cikin ma الحسيني نعم نعم ابن صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب آل الجنة نعم حسن بحسيني قال إنه سيبقى رفجيا الجنة أما أنا ما أقول لبي أبنى مني عقيدة رافضة أدعو واجب زوريا يا حسيني أتا زوريا يا حسن شيا لو منها من هم قولهم إذا إن الحسن ابن علي لم يعقب لم يعقب a ga alhassan ne ya ali na ulu zuriya ndoru gwa wa anna aqibahu in qarada amma ga zuriyushi azo wa annahu lam yabqa min naslihi az-zukuri ahadun amma ga ndoro ke min ya zuriyujo ne zabagina wa hadha al-qawlu daga e irina na shayi'un fihim ɗan e yiwu wa gwe e ta cabo ga shaba nan wa hum mujmi'una alayhi a to ma ijma wa jiti ga wucin wala ya taji ila ila isbati kaza qila har to babu na ga ga wuci na ga ran fa kun da bukata da wuju tabbatarwa an bi biya ka tawaturu ne ga wuci aje sakani a shi a jibani ko ijma na jiti gona wa ku kyani ngamala imamu gogu bai ne luwanin daga ci a sambaji husaini daga ti husaini ga ci harbe maji shi a jagauga daga zuriya yin husaini bo a fiyo zan da ciya mini zuriya yin hassan bai ba salasi da yake mina allo a imma ba shi dan dojina a imma gogu bai wuce dan dojina wa minhum amma da fi mini yan rafi da shi joman yadda ina jun daga gan annal hajjaja masalahum kullahum wani typographic yau na a ga hajjaj ibn yusuf wa zuriya ya san yi wa ji kiyo wa wu bayani ibn hajjaju na wasu buru hajjaju na zami annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibo ko mun gane a ci ga hajjaj ibn yusuf wa zuriya ya san ba ta tafi wata wasalu bi zalika ila an ya surul imama fi aulad al-husayn wata wasalu turu egwa wanda yanzu kuma tube da ajiye bi zalika bi yacin hagai ila an ila suru al-imamata a imama restrict fi auladil husaini da da tace zuriya je husaini wa minhum fi 12 ko hmm. min ya gun fi tace zago gube bo وأن يبتلوا إمامة, إمامة من قام بدعوة من آل الحسن وأن يبتلوا أمان يالادا وأن يالادا إمامة يدوشبويا من قام بدعوة لأنه قاكو كني بدعوة من آل الحسن دقا عاصم ياسن ياسن ناسن بنا ما فضلهم فهذا فضل عاصم جي نعم بزريوجي وجلالتهم بچواي واتفاقهم كو نعم da ittifaku naji bi shurutul imamati etiya sharati jiye da shoda wa mubayatin nasu lahu nan mu bayana za an ji jiya ne wasiyati nisbatihim ko ganganin bai zuta ya nasa yi da bayani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa furi ilmihim amma da ilimi danyi da ayi sanum kullahum balagu darajat al-ijtihad da wace bainu mutum matsayin ijtihad al-mutlaq fa Allah an na yi ufaku dole ina manya ga abun nono zuriya shi ya anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam adi ya san amade ziyo amade husaini ko ebo na shi rafida ne kiga na zugun a ga imama ya zago ogu bayan ba zuriya yan husaini bo wudan wudan zuriya yan hasan bua ena mama ga wuci na zamaniya sai na umaru zai da kuke fari farisa sai na umaru ngala kundo ke fari farisa wuce gun farisa so na ma gun sa, ga na sukun aje etu ne ji fe jimbu ta ene fas e, e, e, na shi ruling family da biladi ya faru sauce fe jibu ta yana a mulki a a a baya na ma biya mulki ya ganci na su kwashe na na shi jibu ta nuna a zangoci kyau da so a to egi zagiye su ci ude kiyo ude won so na ma ji wani a cikin ga umaru waga egi zagi ballagin na laya umara sai na muru ga ta lawun cha lagi za yi tun na ya bla nu baro zuriya ni za sallame madano sai na muru cha yi zagi wuce la ya sai na usaini kaga yi zagi cha sharubanu so nulu ya sai na usaini ga na zugu wuci magi so daga gina shi mana zugu wale ga da baro ga ga to imama daga zuriya husaini mu a don wuce yanda tare salasi lue philosophe farisia ne lami pibie na ngbe wagu continue yo ikpe ko ji fitu e gane me gabe dani na wato gbani ga izaga cikin da gbani shi a ji bani e ka origin ya e lagwala ka origin ya hmm. na ji ne daga musulunci ba ne daga musulunci ba den na tsawa kemina wagacin wule tabiya yahudi da bishiya anabi ibrahim alayhi salam inda ji guba no anabi ibrahim alayhi salam inda ji guba ishaq be zin hmm, eh, be ismaili ko mm. miji kuskuren da ci karatu yan fakatu igba na mce da fewo katu ciwo na kwane ba ga isa haka ga gani ismaila ne ga isa haka ga suleiman ko ji gani ko amma yabo ne da ke a cin bice na su ci Allah gan wa ke yi ga ba kan zo na ji kiyan na ji kuskure good so ku fabi so ishaq gangani ba nabi ismaila ismaila yahudi ji zuriya ya anibi isaka ba tiyo balarabe ji zuriya ziba tiyo zuriya yin anibi ismaila so daga bagogo ji zuku yahudi ta da sai liye gan tabiya ya nanu abu na wulayi wa ba wa ga iji so ko amma ga ile so ko wani amma ga ligan mulki mai gwa abu wa don kaza kaza eh yi rubuci da bai rafi da shi ko laji gane ebo eh, na zai shi yahudi ba ya gan jo ne zuriya ni bismaila kemina rafi da shi zai shi agba ya gan jo ziyo zango ne da aji salasilu yan ne yana yi lobe da hannun wani gama la rafi da unna alu suna buga yahudi rafi da rara ga amma za a wa mun kenan ko ko ga madrasatul alùsùn ìgáwọn ìpàdé òkú kàgọ̀ gá ànàwà síbù alùsùn ìgáwọn ìpà àlálìmọ̀ alùsùn ìjì kí ànàwà síbù àdàndó òkúta rí gàmọ́ ní lágẹ́ntì ń gáwọn lámẹ́rin ní ìtìlìkàtà ní látẹ́kùbẹ̀lẹ́ nìmí nà tàwárí kì kúlè ha jẹ́mà àrùwà tó kàtọ̀ kúlù banani ọmọ alẹ́ gàzá gbani ikẹ́ aláza ṣizo ẹ̀zà ayé musulmi ilẹ̀ ìjà alárìlkafin alẹ́lmọ́mí nínà sabila ko

aji alali abakar alifa ji umaru alifa ji usman ma alifa ji da ne bai ne ma zan domin da mini abu ne da mini yan alul bai ce na hmm? fami eh ubaidiya shi ubaidiya shi nga ga jimina ya batiniya shi je yo zo alul bai te jimina ya bo alalima ba timiya jayo kun jimini a lulbaiti ba da aje jimini aje ba lulbaiti ba la jike ba la jike ba rob ala ko ba tita can so wale ga kane shi a jiga a zaun ci a yi mini a lulbaiti wani amma ga tosbiri ya san yoto da mini a lulbaiti kila ci da imamu da ta can abu a yau ebe ne shi zafi da je lone ba yau kun je ndo tare nan vode ya zuriya yan hasan ji da tasubanci ji ya zuriya ya ni ji umajen da cike mawa ebo de salasi ne ga farisi an ya gangu ta ci wuce ono ka ta te rambo pani larabci ga feto asali asali ka ya juji pata ni wuce larabci ga feto zaman na daular Khomeini ji n bɛ na kina bɛ shiga formal language na ga ji kafa waye shi na waye shi me farisi a wani larabci a wani majen da ca na waje tsakani abe balarabe shi kacan a ci a gabe mu hata to sai da ya toki ga feta fi wole yes ato to local language amma official language amma zamanin na jin kesi sai kama kama la tato na nga be jigi nga be jigi nga jigi to formal language yin ji ta lawo hmm e na daga side yin sudan lo part of turkey pata laraba yi fini wuce bu amma sara je e ko yake na dai a street a street by force nan wala ki kabo nga mala zan do ciye ji ga biya fata galgaliya ya za ma sai Allah ma ji to kuma lan waje sai Allah kan shi kin bala da shi bo nga mala movement da ba ne tiyan jime barbariya nga me ga side ye Morocco Tunisia Algeria part of Mauritania e wa ga jime barbariya un gboka ni uche ba la zugela arabcho ko laji ganewa to ɗan eh, yi ruci ya ji kiyo ekwace da kagwai eh, da umarnin wale ka nigeria ya move na jo basu je bezando ti fe beji atm minority na ifi northern nigeria zando utashi mu zando lamini wa be kenchi ebo ki bo ebo le le ga general classification na jiga kenchi be no wele wela kagbo bi a kenchi amele kenchi be fulani ge la di bo kagbo nigeria alamu ege muslimci must be strong wuje ga kabilanci ga makin ne play politics play to feel lamar wuce wani gada wani Allah kiyaye mu Nga unzuri ila wula ila zaili alil baiti ya e cira na jide na je makin ya baiti shi nan al mu'zina rasulullah na je lagun da to ne, sallallahu sun mace ce ju damuwa nan saboda ya dai gifa da anabi to mm. damuwa ga yaji anabi dauna ne ya ga yuji karuwa damuwa ga yaji anabi dauna ne tashi zuriyun shi ne ya san ne ya yi zuriyar sai na san shi ya ga haddan buwa hmm? ya gyakya mm. uji ya ji hanibi damuwa ga dauna ne mm. littafi alkuran na ci hanibi muhammadu sai ci magun ga balizma wanzu ya ile kamin rabika sai ci magun na na na zai na zikirar na laula hafi zuwa nan ya gungumiya uji damuwa ga ya ji hanibi dauna ya ga ya ga sako su jibrilu tuna tumbi anabi na wuce anabi ugwe ulo ba ya bana ya na ali ugwe ulo ba wuje mutunci ji anabi mun ya ji zauna ya rabe shi shi no ji gane ku a ga anabi alici na na isha alici benin sai kashi sai na ali bi ta ci abu wuje mutunci ya ji anabi bai ya ali ali to sai na wasu da shi da tubo na zaune shi ya gi mutunci zane shi makiri ya nubi wa fatima a make makiri na na fatima bi in kari nasabi man ya zutu nasabu kat'an bi in ya nisba zane nisba zane na ji tabbatarwa da yanke min gwandora da dawa an nomi zuriya tilasa radiyallahu anhu ya ce bode zuri a san bane wasu mutu nasabi ya ci mutawatirun tabbatar wayan nasab ya zuriya su zai nasan loba hasan loba na na fatima loba a nabi wa da tabbatar wa mutawa kiran la fa la zi basira kin wuso zani ga bi basira yana ngalle bayan hankali na ngalle bayan hankali na wa le gan tabbatar wannan in da wa nga mala sashen rasu da shi a ga yin zagi na nabi maka ne na na fatima a ci garo kayya bai zainawi na sayid na usman jiya wani a ganna na adida dude bai zaɓe ci karu bi fa yau da bi nan wujen do e bo di abe ya ganna na sayid na usman ya fala laje yin waji yin zagi guba ya anibi muhammadu fa hmm. ah! yau mun shi ya je kirimi a cikin yare sokuci bai shirin sokwa lugwa zuriya yin dole shi ya kuje don miliyan وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصاب من افعال الجاهليه اني صلى الله عليه وسلم اولو غيزو لايبو يا دنجيشي وند مين يكي زبا جاهليه شو اطال في الانصاب وفو يا دنجي جايبو كو وند مين يكي جاهليه شو وقد ورد ما يدل على أن المهدي من ذرية الحسن رواية جبية نجي الله كما ديغا أتيا ديغا ذرية حسن مو أتيا رضي الله عنه كما رواه أبو داود وغيره يمنى إمام أبو داود دل يجو عن علو بين وعليه غن يهودي جي أفي جمهوري كيلو تاشي أنا بيدا بدن غوري تاشي زي باتيا tace yahudi jo amma anabi muhammadu bai tiyana zugun mutiya tace abwa ngole karatu da jige le ga zuriya husaini ji agai kiyo agai da kirkiyo ngole ko uji zuriya husaini bo maji a tiya zuriya san bo maji a tiyo ngomala ali sallallahu alaihi wasallam ga yi wasu ismu ismu usma bi ismu abi Roma da mu yo Madina ne biya labarin na kirwe Madina na shi a jirkin yayi ne matlab khilafin fi khuruj gairi minan nar matlab na ga ga yaciya khilafihim fi khuruj fi khuruj gairihim minan nar etiya da ne jaya ne nda nga lona wa tiya eh ومنها أنه قال الحلي ابن المطهر الحلي وفي لابد في شرع التجريدي ويختلف الأئمة في غير الاثنى عشر اختلف الأئمة وعن من قواجي بإمام واجي هذا تلبا في غير الاثنى عشرية اتين شيئا نيدي جي فرقة اثنى عشرية من الفرق الإسلامي من فرق ومسلمين جونا هل يخرجون من النار نبا قاعد زنا ويدخلون الجنة عشان بيانا قانا الجنة أم يخ أم yukhalladuna fiya bi hajmin kashin fata ga dani azwa qala ga wal aktharu ala sani wal aktharu da ala sani A ga dokun dun man yaji ina lo be ina ga zandoro na ji shi ya isna sharia na nga lo na wa azwa wa qala awali. bil awwali yi za tiye gindo ci man da wa ga to aga lo na rezo ngale ngama lawa ga akide yin rafido ene ku kuza pata na guni akide yin rafido a ah, maza bayan ra ya ra'ayin aliki zalu ba bi asma sifatiyo ba bi alwadu wal waido ba bi al al'amru bi arfa na munkari ko ji gane ko ba bi takdimul aqli ala nakli ba bi hujiya khabarul ahadi bata ya wuce bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ tún mú zaji ku za bayani wani sai tí wufi a kira rafi don ciwo a cike ku dola loro da biyu zulma tun ba da afirka ba bi Allah kiyaye mu rafi ba shiga zandoro na jiha na galo na wajen ngo ga yahudi shiga da tabiya yi magana da kulal jannata zandoro alwa da jinna illa mun sai da ni yahudi in kuntun sadiqin kula tu burana kun kun do zaliki a ce yahudi ne magaza ndo ra do aljanna sai a ga na zuku a a ga ga ga eh lan ta masanan naru illa ayyaman mari da kawai ne yana fano tie gi ga wa eh, fo die gi ndo ji kan ga wa fayo sai ci ma alima to ji wala tu zaku anfusakum wa lan bi mani taka ngonga malayen bidiyaji a jije a je da be riya ma ke di usulu a kida mit ne a so ke shi a gani be doji ne Allah kiyaye amin a ga zan duwa ne jaya ne ga lo ne zuwa alalima ne ga ku ji na man kala la ilaha illallah e eh, bane ne rafi da jaja gane gan e eh, ne kiya jinna lo ne wilayatu ya ali be takfir ya sahabi ali so zando na zando na maji imani bai khalifan ya sayi na ali bai imamu gogu bayan bayan wace ga imamu ci yi masu mu eje wa yake mina na bai je nan a mai cin yaya a mai da ilimi ya gaibu

gutsu na masu tuye gaji na zugun a share tuwa lawa ne wanda su lai gubuwa ne ne yi mafari na alwilaya ma ne odola imamu ne ojiga ni be a imai ba go gube wuti ga aiki ni matsayin tauhidi ba ni automatically nga yi gayen na irin na gayi eh, usulu ya aki da wata wa mafi landuwa na jihanin walu alijanna an lwa kai shi a shiga ga tuba abu na gan eh, fa alfiya ni ga dabe etu kirki na landuwa na ji shi ya ni ga lenin so ko ga agwo ju jiga la shiya e tun jeje na ma shiya jiga lo so ko ga agwo biya jiga jiga ya ku pe la ci e cikin ci ne zando ro ga lo na ko ga agwo be za ne ji shiya na so ko jiga la shiya ji wa ko nda ga nwuye yo e tun jeje na ma shiya ga lo so ko ga agwo biya yin jiga la sun ne ga zai ji shi ayan isna a shari'a ne a ga yana soko a ji fuwa alkiyar ni gado a ga yabo ne na lanin kakun na soko a ji halitta yanzu an yi na shi a ji daga jikan na biya suke na busa ko jawo so a wuce jali zando na maji shi yan if ne a shari'a na wuji daga ya lilici wa jiwa so daga na maji ka na shi ke ba bedoji na suku waga tu da na ji shi a na lofi kiriki alamayan shi an do tinu so ba da daga kakuna juna jikan na wuce ya salo ba hun mm. mutila mutila lotu kirki bugo so ko ga yu goyi ya zanin wuyu na fali kiyami so mun ga tun shi a lotu dedie za wato bojiye sun nan ta de ga ko lotu ne da wucin yo so ko ga gobi yin cika la ya de wuyu na fali kiyami wuji zalince ji ji so ko tuwo be yin nan so ti ma so ti ma ga wala ta zuruwa zura tun zura kura bitafiyan usulun shi'a na kai mana na guma jina rana shesari no ni ta fi ti da shi jo. ko nasu nuba ta ba jalla di panci panci gubo ga bu fe ga irin na yo ni ta fi shesari ko ta ya kata mbe hadi ko ni ta fi shesari mu ci o waje waje ko ya ga ibo na

atuga na tuta kala ibnu a nobakati hmm. nga ya kuru ne minan nari a yacile kalif ne ga azunan lari hudu da na talo a janna bal hun bila rafi rafi ba hmm. ta ba ta wuje ne ta nan wo nan wo alita ya tsaba ta jofiye ngo an ji bo ga mala ki da takribu na al-sunnati wal jama'a ki da giyo ya bona shi dana ya ba tsaci min ya e ga da mu takribi kashi idan ta ci ba ndo gijo ga da takribi ya ci da youtube ci a ce ga takare shi an ci youtube magazin aji she misra bikin balarabe shi in the name of takribi na sunnati wa shi'a amma kumo kuke buke so da anibi fondoro najefo kuke buke so da anibi fondoro kashi taharambo kuke buke so da anibi muhammadu ya fondoro kashano kuke buke so da anibi fondoro lubnano ya gande da shige ga fofo rindoro ya mawa daru takribi da ci da nauci wa Hmm? to what the situation sheku azhar na tawo kan ganin kuma da daga mazhaban shi'a shi doje mazhaban malikiya shafi'a hanbaliya hanafiya cin hagu ya buga uluje mazhaba gutu kun ji ga daidai nan ta bugon go fi gaskiya fi sabilillahi kakin ba wannan akidan shi an ci jene za su sun gani bai na akidan biyo ha ko kawai ba fayin lenin aga to common man lullu makanta na yaga zai dan bidiyo na waju ka fahimta ji na shiya yau common man alaji yaga zai dan bidiyo na waju ka ciwin ji na shiya ebe ne ya adini ake laɗin ga zashe gbigba akyo ẹgbẹ́ àwọn ciki aju tiye shi gẹ̀gẹ̀ ní lóró amma za an gire shi zanuwa ce defend ya shiya ga asusu kyawo amma ga bai so kawai babu ne mai ji mamaki zalaye sashi a ne ido fikin babu no cigara ga ga tiye shi a nan ni ya ji mamaki su ne rikice ya ji ya shiga su su tiye rafi da jibo eh ela ni ta fi ti da man no ce ba man na goye biyu gono ba bina ji sun da sun na ji bo malaka bi na da tsani tsani birnin kudu birnin kudu wani ba na aji sun nan kashi alhamdulillah yi tó mi lọ ife gba ìlà ìsúnmọ̀lì tarikh ṣẹlẹ̀ ẹ̀rì ìsá ló ti ṣe kìlì ra mi láàrin ìlera àkùnmọ́ yẹ gba àwọn òṣìṣẹ́ ìyàwó náà láti ní àkáìdì sí àmọ́ ìgbà òun lè á ní lẹ́yìn gbẹgbà àdójọ àlọ́ tó ti dáná ẹwọ́ kí wo zandoro pé wọ́n lè kazalika ní fọ́sílì ayáti wọ́n lè tẹ́sítẹ̀ na sẹ́bílì nídìrí mi. yíyà àlíkà mọ́nà àlẹ́kà bá mi dé kashi mede baba bo ga zan doro mina wa doga no tolo no tolo mm. e la ga beji ando da je mu ka zando maro ni fa zando mu gan wuye jiwazi ne do doga no lo no lo ai ken da ne biyan ya sai be bayani ngala ye ye asusun e ti e bo di na jiwa yo insha Allah nga wa za nene. mabni ala anna mazhabahum a tutta ce ga mazhabai rafida shi itiqaduhum ala jannati ko itiqaduhum ala jannati kufarun ko kufaran aw fusaqan ko a tutta ce aqida ga wa za mu bi ala ala anna maz ma kida ne lazare kiyo ga zane ga kafiri na ko ga ifasikina na wa janna. ma yake kari ma annal fasika laya huji min na nar ko a ce to fasiki ma wa jun daga yin ruwa wa kara jun daga yin an gode tun shi ugbo shi kafira alwa aljanna kashi amma al-fasikul milli sukun kana fasiki amma wi be taujidi nan kan gole ka gujitu tuba ń fún zùnú bí àwò istighfar ń fún zùnú bí àwò masiba náà dín náà ń fún zùnú bí àwò àdúrà náà ṣe àbáyọ náà ń fún zùnú bí àwò báyìí báyìí kábàrú ń fún zùnú bí àwò ẹ̀fọ́ àlìkíyà mi á dé atanwúwo ko àti ilẹ̀ ko. sọ̀kọ́ mọ̀ kí ẹ̀ fáyì wo bí bá bẹ́ẹ̀ wá tẹ́ wọ́n fún ìmọ̀ na zalika lè mọ̀ yẹ̀ ṣá ń jẹ́ àǹkàlẹ̀ tó wuci be la Allah wuci be imani kal miskal habati khalbalin wa da zunan wa guno filwa ki na dana na ga akida sunna amma rasu da shi daga na akida rasu da shi bi akida aliti zalui wace bayanan unda ake bayanan arrafudu gani be aliti zalui unda ya fake ba wuce amma dola loro cici hmm. ngala ga to zanduwa na jahannam su kun wa lo alijanna ma yake ka zana alfasika la yakhruju min nar abadan ngole odo ngole alfusuku aga guba ade alfiskul akbar amade alfiskul asghar ko fisku ne akbaru ne ngole yon sai kafirci ba ne ga yon sai na juna ba amma fisku na asgaru fa ba ne ga biyu ne wa dikiyo wa yafuru ma duna zalika liman yasha ya shafa no aya no ga ga tiye shafa ce billahi ga nazuku obi na ga wannan imma ga ga wa matan fon shafa tu shafi ne au ma ga ga a'a ka shafa ga ji amfani mun ji zane ji ji zunubi a ta ku da yana nan mun ga ali shafa a ci ku zuye na ba zane shafa ji amfani ya gini a ji ne ba a biyu daraja magalo mujalladi ya mafari ya majmu fatawa ibn taymiya mun fe repeat ganin wai diya shi magaza ba da sa bayarin nan wa zai ga yin ya talzimu ga labarin ba masu hannu sallallahu alaihi wasallam na ta zo daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam na a kai ga wuce gama nan na nabi ga min ikhraji wa sati muwahidi na minan nari etiyan zai shiga ibe tauhidi a malle so ko banan ala kwazu daga yana wa ma da fi zikri wa ma da fi fadli sawadi lazum alladhina hum ahlus sunna nan be na ke labe e ti fala sawadi lazum ne ga ji ahlus sunna no ko e bana ta ce za ne jo ade video ade za ide bodan gur ade za da sabuna alf sabin du kunu na ta ga ga da na bi gairi sabi wala za ko hmm. to to kan saha ma tazu anna sahaba da ke da sahabi wa khiyarar tabi'in nan me za su tsaci mini ya tabi'u na jo mazhabu ahli sunnati wa ahli sunnati mazhabu ke dai sahabi annabi shi be za shi dan guru za su tsaci mini ya tabi'u na jo mazhabu ahli sunna wa dono e bogo ga be ga wa gan do ne ji shi ya sunna shari'a ne ma dikiyo wa dana umaru na wace a kiwa bin fido to sahabi a nabi shi a dana to biyu na shi a dama maliki shafi'i hanafi abu hanifa sufyanu sauri sufyanu ibn yaina hamad ibn zaidi hamad ibn salama ko ali ibn madini bukhari muslim abu dauda tirmizi ibn maja ibn kuzaima ad-darimi wole fata ga zane a jike a ga ya dani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ẹgbẹ́ fìlàní na yìí náà sọ̀kú gbẹ̀yìn tó a tuntun tí a jìyàn náà àtẹ̀kẹ́ gẹ̀gán arákẹ́ èlò náà àti ẹ̀bọ́ náà di ìmọ̀ nìgángan níbi ìmọ̀ àmọ̀ yẹn bá a magaza ni gaji karu nina kafara Allah kiyaye mu wa qawluhum hadha e gairi nan yushbiu qawla ahli kitabi hum bi ni ahli kitabi nishan be wudi shi hay su qalu bana jiga ya yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara aga zan dora alwa aljanna sai da ga yahudi ko nasara nan wa kadhalika ula yakul bi afwayin a ci aga zan je gabe jin tara jigan la yadkhul aljannata illa man kana rafidiyan aga zan dora alwa aljanna sai da ga rasidan su kwalu ya rasidan a ci da ta shayi wato na turafu da ni kin bi rafu da ga wuzur kai fa yaftaru na lillahi kaziba wani kin da zuga wata zo kone ya bal afalum tabtadi hirmanuhum anha bal yatwili na da yatilu nu wallahu gaza ne shi a halu al janna ya ne bi daga manin ya ga alkuranu gumi so shi magai na nazar na zikira wa inna lahu lafizuna ya ga zando na jira su da special wa alu sunne jawaji halalli to shi magawa mai yaktul mu'mina mutamidan fa jazahu jahannama khalidan fiha ya bula da buke sahabi annabi so kuma ya daji bi radiyallahu Anu! wa radu anhu sahabi annabi na na Aisha so kuji bara tun daga sama e ce gwana na Aisha foke alfasha bi ifkanci lugwa ya mai ga na na Aisha karuwo ya tuji mi aljanna ga dano ja'alu masabata um ta'ama hunukihim wallahu yaktuha ni lazikani ji ibn qayyim tokwajide za kirki jigan da tokwajin su hadi a nibin gashi a shahadi tufo ndo su kwa su kwa makwa guru fiya ila da bukato litafi mu dala bibiyar kiti aje na kafi bona sai ki kiyo a sa ji su hadi a nibi toko bila kirki ji ya ta ga didi agun bi nibi muhammadu hatu babu na husaini nura samrasi inda kalitafi etiyan alkuranu duniya fasul khitab fi tarif kitabi rabbil arbab wale yanayi mutafarrika da bilita ga ngu ta da bije ce wuji tabbatarwa aqida wucin ba ne ma ga shi ce jigan a ile to ga aga lutu alijinu bambe da shi ya abda tuni da na ba yahudi ya gamu na zuta soko ya zuta tu ciuji ya ga da ga fi adino elita fi to e ci jegba eh hmm? yana nan maryama ji kazafi igana na igansa anabi isa wigiye ci yake ji ma ni ga anabi isa ya ji ma ni ga anabi muhammadu ya ya ne ba wani ce ci wu ya ce ke tuye ga ga alwali janna muje ne da na kompiye kiri na ne e wudi le ngan me kiri na ne ji rasu da ji alwa ne wallahu bi bisawabu ilayhi almarji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk